bismillahir rahmanir rahim wa an anas bin malik radiyallahu anhu an karɓo daga anas ɗan malik Kala ya ce Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi ashaddu farhan bi taubati abdihi lalle ne Allah yana shiga tsananin farin ciki saboda tuban bawansa hina ya tubu idaihi a lokacin da bawa ya tuba zuwa ga Allah saboda a duk lokacin da bawa ya tuba zuwa ga Allah alamu ne na imani bawan ya yadda shi bawa ne kuma yana da mahalici sannan na biyu kuma bawan ya yadda shi ne mai kuskure kuma yana da mai karban yafiya mai gafara waye mahalicin nashi sai allah ya shiga farin ciki saboda haka a lokacin da bawa ya tuna e ni bawa ne ina da mahalicci mai karban tuba kuma na yi kuskure yanzu ina so in koma gare shi don ya yafe mini to tsananin farin cikin da Allah yake shiga akan haka wasu salam ya ce min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin farin cikin da Allah yake shiga ya fi na ɗaya daga cikinku da zai kasance yana kan abun hawansa a tsakiyar dokan jeji kanta falat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu wannan abun hawan sai ta kubuce ta tafi masa bayan kuma a kanta ne cinsa da shansa yake wasu sukan ce tsakiyar sahara inda ba ruwa ba 'ya'yan itace ko tsakiyar dokar jeji inda ba ruwa ba 'ya'yan ice sai bishiyoyin kaya ya sauka halako irin zai yi biyan bukata na ɗan adam sai ya juya sai ya gaba dabban kuma a kanta abincinsa da abin shansa yake ya gama zagawa ya gama dubawa amma sai bai ganta ba sai ya yanke tsammani fa'aisa sai ya yanke tsammani yanke tsammani meye ya yanke tsammanin rayuwa saboda ba abinci ba abin sha a tsakiyar jeji za ka rayu ba dabban da za ta ɗauke ka ta mai da kai cikin gari za ka rayu sai yanke tsammani fata bishe jaratin faɗa ja'a fi dilliha sai ya je gindin wani bishiya sai ya kwanta ko ya kishin gida a inuwarta. waƙad a baina rahilati he kuma hakika ya yanke tsammanin tsakaninsa da abun hawan sannan za su sake haduwa babbai na mahuwa kazalik yana cikin wannan yanayi idh huwa biha ka'imatun inda sai ya ga abun hawan gata nan a gaban shi fa kaza bi kitabiha sai maza maza sai ya kama akalanta sai ya rike don kar ta sake tafiya fa qala min shiddatil faris saboda tsanin farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbu ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka aqta min shiddatil far yayi kuskure ne don tsananin farin ciki kamar yanzu misali a ce yanzu farin cikin da mutum zai shiga wani aiki ne ya kai shi sambisa na san ko ba mu taba zuwa ba mun san ta yi ƙaurin suna motar da abincin suna tare abincinsa yana cikin motan shi abun shan shi yana cikin motan shi ya dan sauka biya bukata juyawa da zai sai ya gaba mota hankali zai tashi ko ba zai tashi ba kawai ya san yanzu shi da mutuwa suna tare saboda daman dan abun dogaron shine in ya ga abun gudu zai hau mota ya fice da gudu yanzu sai ya nemi mota sai babu ba abinci ba abun sha in ya ce zai ƙara gaba bai san da suwa zai haɗu ba in ya ce ya zauna a nan bai san me zai zo ya same shi ba dabban jeji za ta iya fitowa ta cinye shi dan bindiga zai iya zuwa ya harbe shi sannan kuma ba yi da abinci balle ya zauna iya inda yake rayu sai yanke tsammani ya ce to yanzu kan ya mika kai ga mutuwa ya gama miƙa mutuwa kai kenan sai ya ga ga motar a fake a gabansa zai farin ciki ko ba zai yi ba kamar ya rufe ido ne ya bude yana rufewa da ya bude sai ya ganta gata a gabansa saboda tsananin farin ciki ya daka tsalle ya kama motan sai ce allah kai ne bawana ne ne ubangijinka allah ya masa uzuri saboda me farin ciki ne ya sa shi ya yi kuskure saboda ya san akwai allah kenan ya san ba wanda ya dawo da wannan dabban sai waye sai allah shi kaɗai ne ya dawo masa da ita wai ne godiya yake so ya yi ya ce allah na tabbatar lalle kai ne allah ne ne bawa sai ya yi kuskure annabi misali wasallam ya ce to allah yakan yi farin ciki sama da farin cikin wannan bawa kawai ya ce allah na tuba ka yafe da allah ba za mu yi ta tuba ba baki ba tsagewa zai yi ba ba ƙara girma zai yi ba kuma a bakin ne kaɗai za ka fitar ka tuba zuciya ta raya baki ya furta allah na tuba shikenan wannan hadisin saƙon me yake so ya isar mana hmm? tsananin rahamar allah tsananin rahamar allah da jin kansa wa bayi bawan kuskure ya yi ma amma allah ya yafe saboda ya san ba a cikin ransa ya faɗa ba kuskuren baki ne ana ce masa sabakun lisan da larabci mu kuma da hausa muna ce masa mai batan harshe kun abun kake da niyan ka faɗa daban abun zai fito bakinka daban to tsananin rahamar allah ba ta ƙidayuwa an gama mana karatu a baya mun ji eh, sifan allah ko da zatin Allah to yanzu kuma sai aka shigo mana me aka gaya mana ilimin Allah ko akwai ilmumuka guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah so ake cewa mafatihul gaib guda biyan ne ba wanda ya san me zai faru gobe sai Allah ai nan da mu tashi masallaci ma ba wanda zai san me zai faru balle gobe ba wanda zai san yaushe ruwan sama zai sauko sai Allah babu wanda ya san me yake cikin mahaifa sai Allah in aka ce me yake cikin mahaifa ba wai sai akwai ɗa kawai a scanning a ce namiji ko mace ba ne mai scanning zai iya dubawa ya iya cewa namiji ne ko mace ne amma bai isa ya ce kwana kaza zai yi a duniya ya mutu ba ko zai iya ya ce shekara kaza kawai zai iya mutu ba zai iya ba shi yasa ba wanda ya sani sai Allah mahaifan tana ɗauke da ɗan ba ta ɗauke da ɗan ba wanda ya sani sai Allah ciwo ne a mahaifan ko menene a mahaifan ba wanda ya sani sai wa sai Allah Allah subhanahu ta'ala ya ce waya alam mata gidul arhamu ma tasdat a lokacin da miji yake saduwa da iyalinsa ƴaƴan manigin da suke shiga mahaifan Allah ne kaɗai yake kallon su a wannan lokacin saboda ba a ganin su sai an hada da tabaron kallo amma shi Allah ya sani a cikin su. chromosomes guda nawa yake fitarwa dubu saba'in nake ji in ban manta ba ina scientist guda kusan dubu saba'in ko ko guda dubu ne na manta a su a su wanda Allah ya kaddari zai zama ɗa shi kaɗai ne idan ya shiga zai shige cikin kwanta sannan ya rayu sai ya haɗu da kwanta wanda ba zai zama ɗa ba sauran wannan dubu saba'in mutuwa suke yi sai su shigo cikin jinin al'ada kuma sai su fita to wasan wannan in ba Allah ba sannan wala ta'alamu nafsun bi ayi ardin ta mutu babu ran da ya san a ina zai mutu babu ran da ya san a ina zai mutu mun dai san za mu mutu yaushe za mu mutu ba mu sani ba me zai yi sanadin mutuwanmu ba mu sani ba a ina za mu mutu ba mu sani ba yaya mutuwar za ta zo duka ba mu sani ba Allah ce ba wanda ya sa ina zai inda ka sani za ka je aka ga mutum yana ta shiri zai yi tafiya Hama watakila tana ta faɗa ku yi sauri mu tafi ku yi sauri watakila mata take fara yin gaba ta je ta jira a waje a zo a shishiga mota daidai hanya sai a kira ku a waya ce Allah ya mata rasuwa sun yi hatsari a sai wallahi tana ta sauri tana ta gaggawa ha faɗa take ta yi wa ɗan ya shirya su tafi Ba ta san za ta tadda azali a can ba inda ta sani za ta je ba za ta je ba ba za ta ba akwai mu yau za a yi uku ko an yi ukun kenan za a ce kwananta uku da rasuwa an je asibiti medical center suka ce ba za su iya aikin ba an je abuja suka ce ba za su iya ba aka je lagos suka ce ba za su iya ba sai aka ce wa 'yan uwa to duka kawai a haɗa kuɗi a tura ta cairo ta je ta mata aikin a can ran da za ta tashi kowa da ta tashi ta ce ya yafe ta za ta tafi ɗazu ina hawa status na ga wata ta sa cikin cousins ɗinmu da suke take cairo ta ce rana ita yau tana cewa mutanen gidanta a tashi a shishirya a yi sauri a tafi masallaci ta ce tana fitowa daga ɗakin ta ta ganta a zaune ta shirya ta ce hake ma za ki ne ta ce eh za ni ta ce da kin haƙura kika a gida ta ce ba abun da nake ji zan iya zuwa ta ce ashe juma'an shine juma'an juma'anta na ƙarshe a duniya amma wallahi bata sani ba inda ta sani za ta ji ba za ta je ba tana dariya ana hira da ita har aka cire mata kaya ta sa kayan tiyata suka raka ta har bakin kofan tiyata ba ta fito ba yan uwa inda sun san cewa mutuwa ta je za su hada mata so ba wanda ya san gaibu sai Allah hikimar Allah ne eh, hikimar Allah ne a can ya sa mala'ikan ya je ya same ta daman kai kake kai kanka inda mala'ikan mutuwa yake ba shi yake zuwa inda kake ba kai kake kai kanka shi yasa Allah ce kul innal motar da zai tafi runa minhu fa innahu mulaqikum ai ba ce fa innahu yudrikukum ba da an ce fa innahu yudrikukum kenan yana bayan ku ne yana bin ku da baya kuna gudu ashe akwai me kana da hope kenan zaka iya tsira ai in abu yana binka ta baya kana gudu kana sa ranka tsira sai aka ce to fa innahu mulaqikum wato za ku yi gaba da gaba'i da shi a can gaban ka. shi haduwa kake yi da shi karo kuke yi gashi ya fito ga ka ka fito eh, baya baka baya baka bashi baya saboda haka mun yi karatu a kai ilimin Allah ba mai wannan ilimin sai shi wannan an faɗi kaɗan ne daga cikin ilmumukan Allah sannan sai yanzu kuma aka shigo mai rahamar Allah saboda tsananin rahamar Allah bawa yakan yi kuskure wajen magana ma amma Allah ya san kuskure ne kuma ya yafe mishi sannan kuma saboda tsananin rahamar Allah bawan yakan yi kuskure ya tuba yana tuba maimakon shine idan Allah ya gafarta mishi zai ji daɗi sai kuma wai Allah da ake neman yafiyan shine zai ji daɗi mu kuma a nan ba haka muke ba Allah ka roƙe shi ya baka arziki ma murna yake yana jin daɗi ka roƙe shi arziki mu kuma a nan kana roƙo yana ɓata ko tana ɓata Allah ya sa mu dace. wa abi musa radiyallahu an an karɓo daga abu musa allah ya ƙara da a gare shi ana sula sallama ƙar cewa masu alaihi wasallam ya ce inna allaha yabsutu yadahu bil layl liyatu liyatuba musi'un nahar Allah na shimfiɗa hannayensa da daddare domin ya karɓi tuban waɗanda suka yi laifi da rana wayar ya da hubil nahar yana shimfiɗa hannayensa da rana liyutuba musi'ul lail don ya karɓi tuban waɗanda suka yi laifi da daddare hatta ta lu'ushansu min magribiha Allah ba zai daina haka ba har sai ranan da rana ta fito ta yamma wato an rufe kofan tuban kenan yanzu ba muna cikin yini ba to hana Allah a shimfiɗe suke laifuffukan da muka yi da dare in muka ce Allah mun tuba ayyukan da muka yi jiya da daddare nan Allah ka yafe mana to Allah zai karba dare na yi kuma Allah zai shimfiɗa hannayensa Allah laifuffukan mu na yinin nan ka yafe mana zai karbi tuba kullum Allah cikin karban tuba yake Allah baya toshe kofan tuba sai ran da rana ta fito ta yamma Walahuma lahuma an umar radiyallahu anhu qala udima ala rasulullah sallama bisabiyin hawazin ya an kawo manzon Allah sallallahu wasallam fursunonin yakin hawazin fa'iza imra'atun bayan sabi tas'a annabi yana kallon wa'annan fursunonin da aka kamo na yaƙi ɗin sai ga wata mata sai kaiwa da kawowa take yi sai kaiwa da kawowa take yi annabi da sahabbai suna ta kallonta ita kamo ta a yaƙin ba shi ne damuwanta ba za a da ita baiwa ba shi ne damuwanta ba za mu ji to meye damuwanta iz wajada sabiyan bisabi fa aka zadhu fa'arzaqathu bi badliha sai ta hango yaro a tsakiyan fursunonin nan yana ta wasansa sai ta ruga da gudu ta tafko shi a wurin sai ta zauna sai ta ɗora shi akan cikin cinyanta ta matsar da shi dab da cikinta a cikin jama'a sai ta buɗe nono ta fara shayar da shi uwa kenan ita dama abun da ya daga mata hankali shine kar a raba ta da ɗanta ko ina za a kai ta inda tana tare da ɗanta bai dame ta ba ba ka mota a yakin shine damuwanta ba ba sa ta bautan shine damuwanta ba raba ta da ɗanta na shine tashin hankalinta raba ta da ɗan nan shine tashin hankalinta wallahi wallahi mu guji raba ɗa da uwa musamman mu mata mu mata ki aure miji ki ce wai naki ne ke ke kaɗai uwarsa ba nata ba ne balle yan uwa wai daga ke sai 'ya'yanki wallahi tallahi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya raba mutum da abun da yake so a duniya sai Allah ya raba shi da abun da yake so a lahira duk wanda ya raba wani da abun da yake so saboda haka mu ji rabawa guji rabawa ita a raba ta da ɗantan dala in za a sa rekodin ana sa wayar a silent ko a flight mode ma saboda ana rekodin zai shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallonta sahabbai suna kallonta faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ata rauna hazihil mar'a hat wala da hafinar yanzu kuna ganin wannan matan za ta iya ɗaukan ɗanta nan ta jefa shi a wuta a raba ta da shi ya tafi wani gurin ta tafi wani wurin ma ba za ta taɓa yadda ba ta ina tana kallo da hannunta za ta ɗaga shi ta jefa shi a wuta shi ya sa Allah da ya tashi ba da bayani don a fahimci bayanin ya san irin shakuwar uwa da ɗanta akan tashin alkiyama sai ce a ranar ne za ka ga uwa tana shayar da ɗa za ta ɗaga shi ta wujijjiga ta yi wurgi da shi ba za ma ta waiga ta ga ina ya faɗa ba za ta yi ta kanta ne shi ma saboda tsananin bala'i ana wurga shi zai tashi tsoho tukub da furfura ya ruga da gudu saboda bala'i bari yana cikin cikin uwarsa wujijjiga da bala'i za ta kwabar da shi shi ma ya tashi da tsufa da furfura a jodo ne dodon kawo jodo dodon kawo sai ta ya tashi shi ma yana ta kansa annabi ya ce to yanzu uwar da take son dan haka za ta ɗaga dan tana kallo ta hura wuta ko an hura wuta wuta yana ci ta ɗauko ɗan ta je ta saka sahabbai suka ce ƙulna la walla suka ce la wallahi ba za ta iya ba hada rantsuwansu saboda sun san ba za ta iya ba faƙala sai annabi sallallahu wasallam ya ce allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha to allah ya fi jin kan bayinsa sama da yadda wannan take jin ƙanɗanta ashe idan kaga Allah ya ɗau bawa ya jefa shi a wuta to bawa ya cancanci ya shiga wutan ne saboda rahamar Allah Allah ba zai iya ɗaga bawa haka kawai ya sa shi a wuta ba haka mala'ika jibrilu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akan fir'auna yace ya rasulullah ina da kana tsaye kana kallon fir'auna lokacin da yake neman nitsewa a kogi yana nema ya kalmar shahada ya ce saboda tsananin sanin rahamar Allah tsula yadda da fir'auna ya yi a duniya kada fir'auna Allah ya ji kansa ya ji tausayinsa Allah ya ce ya yafe masa ya ce maza maza na shiga kasan kogi na ɗauko laka na saka masa a bakinsa na cika masa bakinsa da lakan teku sai ya kasa yin kalmar shahada ya ce na ga yana ta ƙoƙarin zai kalma shahada na san rahamar Allah mm. Allah zai iya cewa ya fi fir'auna ba komi ya gama tsula tsiyarsa ya ce ana rabbukumul a'ala ko ce am ana khairun am hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bin yace alastu bi rabbikum hadhihi al-harta min tahti duka iskancin da firani ya ce kuma kul ya hama numli alai ya hama nubni lisar sarhal ali ablugul asbab samai fa a ila ilahi musa wa inni la azunnuhu min al sannan ya zo ya ga mutuwa yana so ya tuba amma wai duk da haka mala'ika jibril ya ce na san rahamar allah allah zai iya cewa ya yafe ya ce sai na shige cikin tegu na ibo laka kawai na cika masa baki da ita wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da garshi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma khalaqa Allahul lamma a bayan ko a lokacin da Allah ya halicci halittu kataba fi kitabi fa huwa indahu sai ya rubuta a wani littafi wanda yake wurinsa fauƙal arsh a saman al'arshi wato ya rubuta a wani littafi littafin kuma yana saman al'arshi Allah ya rubuta inna rahmati galabat gadabe lallai rahamata ta rinjaye fushina rawahul bukhari Allah ya rubuta ha a yi tashin kiyama rahamar Allah ta rinjayi fushinsa a duniya da ba don rahamar Allah ta rinja fushin Allah a duniya ba da yanzu ba kowa a duniyan nan saboda sallan muke ma muna saba mishi sallah muke wai shi muke yi wa sallan bautansa muke amma muna bautan ma muna saba masa saboda to gangan jikinmu yana fuskantar Allah ne amma zuciyarmu fa tana riya abubuwa da yawa watakila ma ba allah bane a zuciyar wani abu daban ne ana allah allah ne a bubbunka sallan a wuce a je a amma kuma allah sai yana jin kanmu ya karɓi sallan a haka ya yafe mana walahu ma ana an rasulullah sallama kala daga su kuma daga abu huraira ya ce kala ya ce manzo alaihi sallan kala ya ce ja'alallahu rahamata mi'ata juz'an Allah ya sanya rahama ne juz'i ɗari fa'am saka inda hu tis'atan wa tis'in sai rike guda casa'in da tara a wurin shi tis'atan wa tis'ina juz'an sai rike juz'in rahama guda casa'in da tara a wurin shi shi Allah wa anzala fil arji zud'an wahidan sannan sai ya saukar da guda ɗaya dal a doron ƙasa fa bi zalikal juz fa min zalikal juz khalaiq da wannan juzuyi kwaya ɗaya ne dukkan halittu suke tausayi da jin ƙan junansu hatta tarfa'u dabatu hafiraha an waladiha kashshatan an tusibahu hatta baza fuka-fukai da tsuntsu yake yi ya kewaye 'ya'yansa wato kaza ta sa fuka-fukanta ta tattara 'ya'yanta tsoron kar wani abu ya taba su wannan rahamar da Allah ya saukar ne ita ma kaza ta samu rabonta wannan rahaman yake sa a maka mutuwa ka yi kuka wannan rahaman yake sa ka ga naka bai da lafiya ka ji tausayinsa wannan rahaman yake sa naka bayi da abun da zai cika haƙura da cikin ka ba shi. wannan rahaman take sa ka fita da gudu neman mota agaji za a kai asibiti wannan rahaman ita take sa <coughs> ɗanki yana cizon ki yana shan nono kina wash ya kwashe da dariya kuma ki ci gaba da tura masa nonon cikin bakinsa. duka wannan rahamar da Allah ya saukar kwaya ɗayan ne da ita mutane suke jin kan junansu da ita aljanu suke jin kan junansu da ita dabbobi suke jin kan junansu da ita tsuntsaye suke jin kan junansu da ita kwari suke jin kan junansu yanzu haka kiyashi ki kashe dan kiyashi ko tururuwa ki ga abun mamaki guda ɗaya idan za ki ga ya tsaya a jikin shi ƙuyi ya yi shiru can za ki ga ya tafi da sauri an jima ya ga biyu sun zo su ma su sa jikinsu haka an jima ya ga uku kafin ki aka da ya ga sun cika wuri duka wannan rahamar kwaya ɗaya ce wali muslimin amma a ruwayar muslim ma'anahu min hadisin salman a hadisin salman wafi ya ce kullu Rahmatin tibaqun ma baina sama'i wal ard dukkan waɗannan rahama ɗin guda 99 da suke wurin Allah suna hauhawa wato suna kaiwa da kawowa tsakanin sammai da ƙasai wannan rahamar ita ce ta riƙe sammai bakwai ba su faɗo a kan junansu ba ita rike kasai bakwai ba su uh, uh, lume ba duwatsu nauyinsu bai sa ƙasa ta ɓurme ba kogi ruwansa bai sa ya malale duniya ba duk wa'annan rahama da suke kaiwa suke kawa din da su Allah subhanahu wata'ala ya rike duniya da abun da ke cikin ta ya rike sammai ga baki daya saboda tausayi da jin kan halittunsa arhamar rahimin fa iza kana yawmul qiyamah ya ce idan ya kasance ranar tashin alkiyama ne kammala ha bi rahama Allah zai karɓi wannan guda ɗayan da ke tsakanin kun sai ya haɗa wa kansa shi yasa a ranar lahira ba jin gai a ranar lahira ne za ka ga uwa tana tsine wa ɗaɗa yana tsine wa uwa za ku haɗu a lungu ne shi ya fito ke kin fito ko ta fito kin fito lungun bai da faɗi sosai sai kika ɗanyi haka ta ɗanyi haka sai kuka haɗa ido sai ta wuce kika wuce ran lahira za ta ce ai haɗa idon da muka yin nan bai min ba zo mu je gaban Allah ke ma ki ce ni ma wanda kika min bai min ba mu je gaban Allah saboda a wannan lokacin ba jin kai na zai zo ce uwa sammin ladanki ta ce ba zan bayar ba Allah wadanka ni da na rike ka a ciki baka ce in baka ka ba za ka bani ladan ka ba sai ni ne za ka ce in baka nawa ya ce Allah wadaranki ai da kin bani tarbiyyan da ban roƙi ladanki ba tana Allah wadanka yana Allah wadanki shikenan duka kowa ya ta kansa saboda Allah ya karɓe wannan rahama din nashi ne shi kaɗai da rahamarsa kowa zai shiga aljanna wanda akwai wani kissa na taɓa jin shi a rediyo kaduna a filin musulunci ke magana amma gaskiya ha yau karatu na bai kawo kai ba akan wani a afwan wa'azin bawa shek bawa mai shinkafa ne allah ya ji kanshi wani bawan allah ne mala'ikan mutuwa mm, mala'ika jibrilu kullum ya zo wucewa zai kawo wahayi sai ya gan shi yana sujada a kan dutse kan saman dutse kullum haka kullum haka sai ranan mala'ika jibrilu sai ke bawa mala'iku labari sai suke tambayan mala'ikan mutuwa sai ce e eh, bayi da rai na ɗauki ransa ya ce domin kullum ya tashi sallah in ya zo sujada sai ya roƙi Allah Allah ya ɗauki ransa yana sujada eh, kullum yana roƙon Allah kai da farko Allah ya ɗauke shi ya kai shi inda babu kowa sai shi shi kaɗai ya ci gaba da bautan Allah kullum cik addu'arsa kenan Allah ya kai shi inda ba kowa shi kaɗai ya bauta wa Allah wata rana sun hau kwale-kwale igiyoyin ruwa suka murɗa kwale-kwalen kwale-kwalen ya kife dukkan waɗanda suke cikin ruwan suka nitse sai shi kaɗai ya kama allon kwale-kwale ya yi ta tafiya a cikin ruwa yana ta tafiya na tafiya har ya ga wani tsibiri na dutse ya kama ya hako zai ga mutane sai ya ga ba kowa sai ya ga ashe kogin ma ya kewaye dutsen ne sai ya ga bishiyar ruman da bishiyan inabi da bishiyan tufa sannan sai kuma ya ga wani dan marmaron ruwa kaɗan haka a wurin sai ce to tun da daman kullun roƙon Allah nake gashi Allah ya kawo ni ni kaɗai ai sai in ci gaba da bauta shikenan kawai ba abun da yake sai alola yi sallah yayi alola yi sallah yayi alola yi sallah in ya jin yunwa ya tsinki 'ya'yan itace ya ci ya ci gaba da ibada sai ya zama kuma kullum ya kafa goshinsa sujjada sai ce ya Allah ka ɗaure na ina maka sujjada sai mala'iku suka ce kai wannan kan mu je mu tambayi mala'ika wanda yake ɗauke da lauhul mahafus a ji mai allah ya rubuta masa a lauhul mahafus aka ji aka samu mala'ika da yake rike da lauhul mahafus aka tambaye shi sai ce wuta zai shiga amma kuma daga baya allah zai yafe mishi ya mai da shi aljanna suka ce ko za ka ba mu labari ya ce ai za a zo da shirin tashin alkiyama ana kawo shi wajen hisabi Allah zai ce mala'iku wannan bawa na ne ku kai shi aljanna da rahamata sai ce Allah da rahamarka ko dai da aiki na duk wanda yake tunanin aikin shi zai kai shi aljanna to wallahi tallahi ya tuba ba mai shiga aljanna sai da rahamar Allah Shi shikenan sai Allah ya ce da aikinka ya ce to a zo a lissafa aikin a sikeli a hada da ci da na sha da aka bashi tun daga haihuwarsa a hada da wannan ruwan da aka bashi ruwan marmaron nan da aka bashi na saman dutsen nan da wannan bishiyan inabi 'ya'yan inabin da ya ci da 'ya'yan ruman da ya sha da 'ya'yan tufa da ya ci a auna su a sikeli da su da aikinsa ana sawa sai su rinjayi aikin sai Allah ce to kaga ina ma bin ka bashi saboda ban caje ka numfashi ba ban caje ka gani ba ban caje ka magana ba ban caje ka tafiya ba ban caje ka kaza ba ban caje ka kaza ba ban uwa uba ban caje ka lafiya ba wa'annan ma kaɗai sun rija da aikin ka to saboda haka ku tattara shi ku kai shi wuta kai an kama anya sai ya juya ya ce rab ana abdun kaɗewa an ta rabbun gafur ni bawa ne mai kuskure kai kuma ubangiji ne mai gafara Allah sai ya ce to ka yadda da rahama ta za shiga aljanna ya ce sau miliyan ma Allah <laughs> <laughs> sannan aka wuce da shi aljanna insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa za mu dora daga wannan Allah Ubangiji ya ƙara lullube mu da rahamarsa duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu Majid